Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal har ma da niya murya arewa. Ana iya kama mata hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum mu da safiyar yau Alhamis goma sha 11 ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da goma sha shida Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Ladan Ibrahim Ayawa da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. Jami'ai a ƙasar Turkiyya sun ce mutane takwas ne suka mutu sakamakon tagwayen harin da 'yan tawayen kurdawa da ke kudu maso gabashin ƙasar suka kai. ma'aikatar tsaron rasha ta ce za ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i a yankin birnin aleppo na kasar syria domin a samu damar gittawa da kayayyakin jin kai a birnin zuwa ga birnin wanda ke cikin damuwa gwamnatin kasar sudan ta kudu ta ce ba za ta lamunta da yarjejeniyar da ake rarrabawa ba a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kanun labaran kenan aka ji cikin shirin namu na safiyan nan za ku ji rundunar sojan najeriya ta kafa wata kotun soja da za ta ladabtar da wasu jami'an soja har ashirin kowane irin laifi suka yi Some of them have committed offenses that have to do with selling of uh, ammunition. Some of them are involved in some other behaviors. Muna ɗauke da cikakken rahoto kan wannan batu. Za kuma mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda hukumar da ke kula da baƙin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa wasu baƙin haure matasa horon sana'o'in da za su taimaka musu. mun fiddo wani sabon salo na taimaka ma bakin haure bisa kan yadda za su isa gida lahiya kuma su isa da wani ilimi wanda za a taimaka musu haka kuma grace alheri abdu za ta kawo mana maimacin shirin domin iyali amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya masu assalamu alaikum jami'ai a kasar turkiyya sun ce mutane takwas ne suka mutu sakamakon tagwayen harin da 'yan tawayen kurdawa da ke kudu maso gabashin kasar suka kai hawa kuma mutane da dama suka samu rauni 'yan tawayen dai na jam'iyyar ma'aikata da ake kira kurdistan workers party ko kuma pkk a takaice sun tada bam ne a gefen hanya a garin kizil tape da ke yankin gundumar mardik inda hakan ya yi dalilin mutuwar mutane uku nan take kana wasu 25 suka samu rauni daban-daban cikin waɗanda suka ji ko har da yara ƙanana su biyar hawa kuma wata mota ɗauke da bamabumai ta yi bindiga da niyyar auna 'yan sanda a wani ɓangaren sanannen birnin tarihin nan na diyar bakir kuma hakan ya yi dalilin mutuwar mutane biyar fararen hula kana wasu goma sha biyu sun samu rauni daban-daban duka bamabuman da aka tayar an tada su ne da niyyar kaiwa 'yan sanda hari amma kuma sai ya faɗa kan fararen hula wannan harin bom din ya zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan an danganta laifin kashe wasu sojoji hudu tare da jima wasu tara rauni da kungiyar ta pkk wannan abu dai ya faru ne a kusa da bakin iyakar ƙasar iraki sakataren tsaron amurka ash kata ya aika da ya aika wa ƙasar ta turkiya da sakon jaje da kuma waɗanda wannan lamari ya rutsa da su kana ya bayyana goyon bayan amurka na haɗa hannu da ƙasar ta turkiya domin yaƙi da 'yan ta'adda duk dai kasashen biyu suna kallon kungiyar pkk a matsayin ta 'yan ta'adda ce ma'aikatar tsaron rasha ta ce za ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i a yankin birnin aleppo na ƙasar siriya domin a samu damar shigar da kayayyakin jin kai ga birnin wanda yake cikin damuwa ƙasar ta rasha ta ba da wannan sanarwa ce jiya laraba ta ce daga yau alhamis karfe goma zuwa karfe 1 na ƙasar ta siriya za ta dakatar da buɗe wuta a ranar talatar da ta gabata ne majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci samar da wani lokaci na musamman cikin kowane mako domin a iya shigar da kayayyakin jin ƙai ga mabukata a yankin na aleppo lokacin da wannan sanarwa ta kai ga kunnen babban jami'in kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien ya shaidawa tare manema labarai cewa zai yi na'am da duk wata sanarwar da za a bayar muddin dai hakan zai sa kayayyakin jin kai su kai ga 'yan gudun hijira kalaman o'brien na baya-bayan nan dai shine wanda ya ce mutane sama da miliyan biyu ne a aleppo Basu da ruwan sha da hasken wutar lantarki ya ce a samu wannan biyan bukata ko ana nema akalla sau iya 48 ne da manyan motocin daukar kaya za su iya jigila labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc gwamnatin kasar sudan ta kudu ta ce ba za ta lamunta da yarjejeniyar da aka yi rarrabawa ba a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin a wajen cikin kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya wanda ke kiran cewa a aika da wasu sojojin yankin raya gabashin kasashen afirka zuwa birnin juba da ma wasu sassan kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ministan yaɗa labarai na kasar michael mcquay ya ce kasar ba za ta yarda da waɗannan sojojin ba musamman a ce suna ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya domin wannan zai rage wa kasar martabanta na kasa mai cikakken 'yancin kanta majalisar ɗinkin duniya dai ta samar da wani kuduri wanda aka tattauna a zauren taron kwamitin tsaro na majalisa a new york su ma shugabannin kasashen yankin gabashin afirka sun gudanar da taro a addis ababa domin tattauna yadda za a ba da wannan kariya daga yankin kasar ta sudan ta kudu take a cikin satin ta gabata ne dai a new york kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta kara tsawon wa'adin da ta baiwa kwamitin na musamman mai aiki a ƙasar ta sudan ta kudu wanda kuma idan bata bi wannan tsarin ba wa'adin zai kai ƙarshe gobe juma'a sai dai kafin gobe din shugabannin yankin ƙasashen afirka ta gabas da abokansu suna sake duba wannan damar tare da yi mata kwaskwarimar da suke jin ya dace wasu daga cikin batutuwan da ake tattaunawa ko a wannan taron sun hada da ko dai a bar kwamitin nan mai aiki na musamman a kasar ta sudan ta kudu damar hana saye ko sayar da makamai da jiragen sama ga gwamnati da kuma kungiyar 'yan tawaye musamman waɗanda ke fada a ƙarƙashin spla wato sudan people liberation army mummunar zanga-zanga da ta auku a kasar habasha cikin satin da ya gabata ya biyo bayan wata takurawar da wani bangaren kasar yake ganin ana masa ne sai dai kuma wannan zanga-zangar na iya kawo manyan manyan kabilun kasar waje daya domin ko sun ce abu guda ne ke damun su wannan ne ma ya sa wasu masu kula da al'amuran yau da kullum suka ce ba mamaki ake samun wani sabon a ƙara samun wani tashin hankali a ƙasar yanzu haka dai kusan mutane 100 da aka kashe kuma jami'an tsaro ne suka auka musu suka murkushe waɗanda masu zanga-zangar a cikin ƙarshen makon da ya gabata jam'iyyar adawa ta ƙasar ita da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international suka ce jami'an tsaro sun buɗe musu masu zanga-zangar wuta abin da ya yi dalilin mutuwar wasu daga cikinsu gwamnatin ƙasar ta habasha ta ce wannan ba laifin kowa ba ne illa na 'yan adawa domin ko su ne suka shirya zanga-zanga ba tare da sun nemi izinin yin hakan ba mai magana da yawon gwamnatin ƙasar ya ce masu zanga-zangar wasu suna ɗauke da makamai ciki ko har da bom sai da 'yan adawa sun ce hakan ba gaskiya ba ne masu zanga-zangar ba sa ɗauke da kowane irin makami kuma suna gudanar da zanga-zangar cikin lumana. 'yar takarar shugaban ƙasa amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat hillary clinton jiya laraba ta roƙi 'yan jam'iyyar republican da ma masu takara a ƙarƙashin indifanda da su jiha mata kuri'a hillary dai tana son ta yi amfani da wannan damar ce biyo bayan cewar da abokin karawarta na jam'iyyar republican donald trump ya yi na cewa a yi mata tujara labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta kafa wata kotun soja da za ta ladabtar da duk wani jami'in soja da ya aikata ba daidai ba lokacin da yake gudanar da aikinsa ga haruna dauda da ƙarin bayani a jiya ne dai kwamandan riko na rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri brigadier general victor zoko ya kaddamar da wannan kotu a garin maiduguri ya ce yanzu haka akwai mutane 20 da suke gaban wannan kotu wadda kuma za a soya masu shari'a a yau saboda aikata wasu laifuka daban-daban in the course of uh, our counter-insurgency operations some personnel officers and soldiers have erred in the law some of them have committed offenses that had to do with selling of uh, ammunition. And some of them are involved in some other behaviors that is uh, contrary to the ethics of professional conduct of officers and soldiers during operations like this. Ya ce lokacin da muke gudanar da yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda wasu daga cikin jami'anmu sun aikata ba daidai ba wasu ma har laifin sai da makamai suka yi wasu kuma sun sabawa dokan aikin soja ne lokacin da suke gudanar da aikin su na soja musamman ma na wannan aiki da muka sa a gaba na yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda. While fighting insurgency, we are mindful of the fact that we have to be above board. We have to be extremely professional. Ya ce idan muna aiki da wannan 'yan ta'adda dole ne kuma mu tabbatar cewa mun yi aiki bisa doka ga oda don mu ƙwararru ne duk kuma wanda ya karya wani doka za a hukunta shi bisa laifin da ya aikata. Ya ce muna so duniya su san irin abin da muke yi wannan abin ba ɓoye muke yi ba ke sa muka gayyato ku 'yan jarida da kuma wasu lauyoyi don tabbatar da cewa duniya sun san abin da muke yi don babu wani ƙungiya-ƙungiya cikin harkar mu. We even have uh, cases of uh, soldiers uh, involved in murder. that are going to be tried by this court martial. is that waiting. So any kind of uh, injustice meted on the people in the course of the charge of our duties, we don't condone it. Ya ce na riga na shaida muku cewa akwai wasu abubuwa da sojojin da suka yi ba bisa doka ba. Kaga cikin marmuna da wani shari'an kisan kai da ake zargin wani da shi. Ya ce wasunsu kuma sun keta hakkin bil alama ne lokacin da suke gudanar da su Da haka ba za mu labanci irin wannan ba. Brigadier General Victor Zokude ya ce sojoji ashirin ne za su fuskanci wannan kotu kuma goma sha shida daga ci kananan jami'ai ne. hudu kuma manyan jami'an soja ne dukkanin su za a masu shari'a bisa laifuffukan da suka aikata an dai gurfanar da dukkanin waɗannan mutane guda ashirin a gaban wannan kotu sanye kuma da rigunansu na sarki da kuma su a makale a jikin rigunan nasu sai dai ba su sanya huluna ba wannan kotu dai shine irin su na farko da aka kafa a wannan jiha da zai hukunta duk wani jami'in soja da aka kama musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya da ya saba doka lokacin da yake gudanar da ayyukansa brigadier general adeyemi ne shine shugaban wannan kotu kotu wanda ake kira president a turance da kuma ya tambayi dukkanin waɗanda ake tuhuman ko suna da wani ja game da kafuwar wannan kotu ko kuma rashin yadda daga wani daga cikin masu gudanar da wannan shari'a babu daidai daga cikin waɗannan jami'ai da ya amsa sai wannan kotu ta ci gaba da masu bayani kan irin tsare ta da kuma irin yadda za a gudanar musu da shari'a haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wai ka dikidin mutuwa mai ban sai soja kunni kidin mutuwa mai baka sai soja don wata ya fitina ita ta mu sai soja don wata rigima ita ta mu sai soja wai kun ji arna akai ko akai gayya ta kare amma a hana ko talala

a da haruna to daga batun shari'ar sojoji a najeriya yanzu kuma sai batun bakin haure inda hukumar da ke kula da bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da baiwa matasan nahiyar afirka damar koyon sana'o'in da za su rike kansu da zimmar kawo ƙarshen matsalar kurara bakin haure 'yan afirka zuwa ƙasashen turai daga ƙasar jamhuriyar niger ga haruna mamun bako da wannan rahoton reshen hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da tallafawa bakin haure a jamhuriyar nijar cewa da oem yana ba da horo yanzu haka ga bakin haure da ke neman tsallakawa zuwa arewacin afirka inda daga nan suke neman zuwa ƙasashen turai waɗanda suka fito daga ƙasashe da dama na afirka haka zalika da matasa marasa ayyukan yi da ke jihar agadas inda ake koya musu ayyukan hannu da ke ba su damar samun abin yi ko da sun koma ƙasashen su wannan horon na gudana ne a wurare guda uku yanzu haka a cikin birnin Agadez. malam azama muhammad jami'in da ke kula da cibiyar bakin haure ya yi mini karin bayani mun fuddo wani sabon salo na taimaka ma bakin haure bisa kan yadda za su isa gida lahiya kuma su isa da wani ilimi wanda za taimaka musu su samu su sarrafa wani kasuwanci ko su sarrafa wata sana'a daban-daban a cikin gidajensu ne muke yin program na formation yara na agares wanda suke zaune cikin farodi wanda ba su da aiki ko sun yi lakwar sun bari ko sun kasa su ma muna karɓan su muna sa su wannan formation Shi dai wannan horo yana sawar matasa da bakin haure dogaro da kanunsu da ma hana su tafiye-tafiye da ke cike da harɗurɗuran rasa rayukansu a teku. Matasan da suka ci moriyar waɗannan horon sun bayyana mini ra'ayoyinsu game da wannan shirin. yau mun muna murna muna farin ciki sosai mun kare an ba mu takarda ce wadda take tabbatar mana da cewa an fura mu bisa aiki na kira wanda suke nan ga cema na farjiro sunana haruna abubakar ta dauko makera wanda za a musu formation akan harka aiki kira ta hannu matabarkalla masha Allah mun yi lafiya mun kare lafiya abinda za mu ce sai dai mu kara musu addu'a Allah ubangiji ya ba su dama akan al'amuran su da suke Allah mana buɗe baki daya kuma ina goyon baya ga kan sauran yara yan bayan mu mu hada karfi da karfe kamar yadda suke taimaka mu akan harkokin mu mu ma Allah ubangiji ya ba mu iko mu mu samu wani abu wanda za mu taimaka ma yara kuma mu ba su kuraji akan yan bayan mu to muna musu godiya sosai bisa kan tallafi da suka kawo mana mujan da bamu da aiki saboda yanzu matashi baya aiki kenan banza ne wa zai ci dashi babu mai ci dashi bai za kuma wani ya ci dashi kuma ya na kare buda da kanshi yau dai alhamdulillah gobe in an tashi ana neman wanda suke da wagga takarda kenan ina cikin su ni ma na samu in dan ci abinci haka na da farko dai reshen majalisar ɗinkin duniya mai kula da tallafa ma bakin haure ya keɓe matasa hamsin da ya share watanni uku yana ba su horo akan ayyukan kira domin dogara da kai haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Agadez a janguriyar Nijar. Allah Allah kan mu Afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun ɗau mulkin kanmu kuma tashi mu nemi abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu sai ista afirka mu ɗan duba su ma ba za su yi bauta ba da yawa a ciki sun ba. a gaida haruna har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agogon muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku maimacin shirin domin iyali ya allah ya allah na Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Da 'yan sanda ta kama shi? Mun kama shi. Yana ina yanzu? Yana hannun mu. Bar Barde yanzu yana Kano, domin dama mutumin Kano ne. Yana zaune a nan mahaifin shi tana nan. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bin diddigin harbin wata mace da ake zargin wani attajiri da ya yi a garin Kaduna wanda ake ganin hukumomi suna yunkurin kashe maganar. Bayan jin ta bakin macen da mai gidanta ya rasu ya barta da 'ya'ya uku. Makon da ya gabata muka fara gabatar muku da hira da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya yi da hakimin Barnawa Alhaji Kabiru Zubairu. wanda ake zargi da kare attajirin da ya harba ma'aikaciyarsa. Ga ci gaban bayanin da hakimin ya yi wa wakilin namu. Ai ba wanda ya fi ƙarfin doka, babu. In ka lura sarakuna nawa a ƙasar nan wanda suka kai inda suka kai amma doka ya cire su. Ka duba Sultan da Suki, ka duba Jakolo, shi ne na ɗaya a nan, shi Jakolo kuma shi ne na uku. Amma kaga duka doka bai bar su ba. mu abin da muke tsaya kawai akan kowane mutum idan abu ya same shi a yi mishi adalci komin talakan da yake ƙasa na idan larura ya same shi ba wurin 'yan sanda ba ko wajen soja ne zan bi in ga an mishi adalci idan dai bai saba doka ba amma yanzu ina shi barde wato jamilin da aka ce a gidan shi aka yi wannan harbi barde yanzu yana kano domin dama mutumin kano ne yana zaune a nan mahaifin shi tana nan yana kano yana nan dan can ne yanzu shi dan kasuwa ne kes ne wanda yake aka beli kuma sannan su waɗannan da suka gane sun yi kuskure a cikin bayanansu na farko sun rubuta takarda yanzu ga shi a hannuna cewa an riga an yi satilin wannan sun gane kuskure ne ibtila'i ne Allah ya kawo don haka wannan takarda kwamishinan 'yan sanda yana na a cikin faɗin da ake bincike amma bardan ma da zai zama yarinyar na ce mishi tun da larura ya faru bayan ya ɗauki nauyin magungunanta shi ko wancan mai gadin tun a ranar farko aka ma sallame shi na ce ko za ta je asibiti sau nawa ne ya zama ya tabbata ya ci gaba da kulawa da ita saboda na fahimci su ba su da ƙarfi amma ya nemi wani abu wanda zai zame mata kamar jali tunda wannan aiki yanzu a gidan shi ba zai yi ba tunda yana aiki tana aiki ne yana biyan ta na ce ya nemi kuɗi masu nauyi ya ba ta je ta ja jali kafin mata ya aure da ma muka je ga takarda nan sun sa hannu sun karɓi wannan kuɗi wadda aka ba su naira dubu ɗari suka ji daɗi saboda wannan iftila idan ta samu abin da za ta rika juyawa tana yin jali ba ku ganin kila kada mutane su ce ko toshiyar baki ake ba su don a kashe wannan magana wannan kawai mun bata ne saboda sun ce za ta yi aure a ƙarshen wannan wata kuma ni na ce a duba akalla mafi karanci tun da dai sun yadda cewa an yi kuskure su ma sun ga cewa wannan abu tsautsayi ne sun saka hannu wannan rubutun ma da aka yi tsakanin su da 'yan human right bana nan suka yi wannan yarjejeniya suka ce sun gane da can farko bacin rai ne wannan shi yasa na ce a kyautata musu ihsani amma an ce tun kafin tun lokacin ana asibiti ma shi jamilin nan ya musu barazanar cewa tun da ba da komai shi ke da kuɗi zai ɗauki nauyinsa asibiti saboda haka zai iya musu komai a wannan magana ba inda za ta wannan magana bai faɗa ba domin tun da abin da ya faru dai ina tare da shi dare da rana ban san ban ma yadda zai faɗe ta ba amma za a iya faɗan fiye da haka ma a ce shi ce gaske ne wai ko kwana ɗaya bai a a caji ofishin 'yan sanda ba eh? ya za a iya kwana tun da dai abin nan an bincika an tabbata kuskure ne kuma yaran nan da sauki to ya amma an sa shi a sayar kuma yana kan beli ne har yanzu to mutumin da yake kan beli ai baya da yanci maganan kwana mutum sai ya kwana a gidan yari shine zai a ce an hukunta shi yanzu a wani hali ake ciki a yanzu haka yanzu ana hali ne akan su sun yadda an samu kuskure an daidaita ba su da shari'a da shi ba su da magana da shi saboda haka yanzu hukuma ita ne kuma za ta duba wannan yarjejeniyar da aka yi idan sun ga akwai wani abu wanda za su miƙa wannan abu gaban kotu ne kotu ta zo ta yi aikin ta duk muna saurari domin ba wanda ya fi ƙarfin doka amma wai maganan cewa an nuna ana da kuɗi an fi ƙarfi babu wannan ba haka yake ba yanzu ban da wannan kuɗin za su iya sare da wani ƙarin kuɗi ko an gama magana kenan a yanzu abin da muka ce idan ma auren ta ya zo ta ɗauki gidan jamilu kamar gidanta ko da ta yi auren da ita da mai gidanta masu zo a cika da harka na zumunci wannan kawai an bata ne ta samu wani abu jali don kyautatawa jamilu barde yana karkashin wannan hutun da yana zama yana karkashin ka za mu iya samun damar da kila za a haɗa mu da jamilu eh wannan ba laifi in ya dawo daga kano zan gaya mishi zo shi ma ya magana da ku babu damuwa hakimin barnawa alhaji kabiru zubairu shirin ya kuma ji ta bakin kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna adamu ibrahim kan wannan batun wanda bayanin nasa da na hakimin barnawa suka yi karo da juna ga abin da yake cewa akwai wannan al'amari da ya auku wanda shi mai gidan ya ce yana son ya sabisin bindigan shi ne ta watse har ta harbi wata yariya da ke cikin gidan kuma har yanzu dai muna na muna bincike a kai ana maganar cewa kamar uh, girman laifin ya kamata a daure shi an ce ba tare shi ba daurewa ba mu muke daure ba kotu ke daure mu ba ma hukunci iya mu bincike mu kai kotu amma uh, rundunar yan sanda ta kama shi mun kama shi yana ina yanzu yana hannun menene sunan wannan laifin a hukumar yan sanda ba gane mai sunan laifin ba wato laifuka kukan ba su sunaye a hukumance a rindar 'yan sanda me sunan laifin da ya yi look laifi zai zo yanzu misali kana imarin mutum zai zama kuma assault assault karamin laifi ne mutumin ya zo karshen ta a ce eh, marin yasa ya mutu sai ya koma kisa so ba zancen mai laifi ba ne me ya auku ne kuma me ake ciki laifi ya danganta ga in an ka gama bincike me aka gano mai lauyoyin mu suka gano cewa ya kamata a yi cajin wannan laifin da shi akwai wanda a zahiri sata ce kana ganin an yi sata ka ce wannan sata ne amma in ya shafi taɓa lafiyar mutane ya danganta ga laifin da lauyoyin da suka ce an yi a lokacin da aka gama bincike. Yaya girman laifin wanda mai sauraro da bai san 'yan sanda ba zai kalla misali? Eh to in aka ce maka harbi ya danganta ma da inda harbin ya zo. Idan yanzu kamar misali wani ya zo ya harbe ka kirji bai zama ɗaya da wanda ya harbe ka a yatsa ko a kafa eh, kuka ce kuna bincike yaya maganar bindigar da da ya mallaka ne tana hannun mu tana da lasisi akwai lasin wani hali aka kai game da shi halin da shi Tana hannun mu da lasin din da bindigar da suna hannun mu eh, amma kun san halin da ita yarinyar take ciki tana asibiti tana mun san tana asibiti wa ke daukan dauniyarta ah, iyayenta mu za mu dauki eh, nauyin mata magani ai ba mu bane hakimi wanda shi ne ya fara cewa shi ya kawo karar mutumin saboda dan unguwar shi ne ya ce an ba da belin shi ba gaskiya bane ba shi ya kawo kara ba ba shi ya kawo kara ba ina gaya maka cewa ba shi ya kawo kara ba ya ce shi ya kira waya babu ba gaskiya bane ba shi ya kawo kara ba me alakar hakimin nan da wannan maganar harbi ne tunda unguwar shi ce a to ai shi zaka tambaya mu muna gane tunda mu ya kace akwai kes a gaban mu wanda muke bincike ba za ka tambaye mu dangantakar hakimi da kes ba in ya nuna wani interest can tsakanin shi da kila da yan uwa masu yan eh, uwar ita yarinya wannan daban ne amma mu a gurin mu ba shi kawo kara ba kuma ba kowa ba ne ya zan ce yana kamar sauran duk wasu 'yan najeriya da ke izo kuwa su ce me ake ciki game da kes kaza a hukumance idan mutum ya da bindiga mai girma kwamishina ya iya zuwa gida ya ce zai rinka gwada ta ai ba gwaji ba ne na ce maka ya ce kamar yadda ya faɗa ya ce yana son ya sabis ba gwaji ba ne gwaji ka yi gwaji cikin gida in za ka koyi bindiga ma ai waje za ka je ba cikin gida ba ba gwaji ba ce maka ya ce yana so ya sabis nata ta tashi yarinya ta ce dama irin shi ya ɓaci yakan yi irin wannan harbin a to ban da labarin wannan ban san da wannan ba ila su masu ce a binciken ku ba ku tuntuɓi yarinya ko ku ji ita mai ta faɗa akan wannan yaro a wannan harbi ba kana tsammanin yanzu a ce muna bincike mu kasa binciko wanda aka yi mashi rauni zai yiwu a ce ba mu tuntuɓe ta ba me masu sauraro za su sare game da wannan batu don akwai wanda suke ganin ba karamin magana ba ce ko mu san ba karamin magana ba ce abinda masu sauraron mu zan ba su tabbata akai shine cewa za mu tabbatar da an adalci kowa ko mai girman wanda yake da laifi a ciki hira hakimi ta tabbatar da cewa shi jamilin da ya harbin nan yanzu yana kano ni ban san matsalin matsayin hakimi a wannan kes ba me matsayin shi ne aka ce maka a cikin wannan kes an ce maka ya mana jawabi ne koko shi shaida ne ko wani abu ne a cikin kes nan ya ce shi ya ɗauko magana ya kai polis kuma ya kawo nan wurin kwamishina ba shi bane ba shi bane na ce baka ba shi bane yarinya a gurguje ta fito tana ihu cewa zai kashe ni zai kashe ni makwabta suka zo suka kawo mana ƙarar cewa sun ji harbin bindiga a gida kaza muka ce eh ga yarinyar nan kuwa aka ɗauke ta kai asibiti da ita ba shi ya kawo ƙara ba kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna adamu ibrahim abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya inda za mu nemi jin ta bakin kungiyar kare hakkin bil'adama da aka ce ta sa baki a cimma yarjejeniyar kashe wannan magana da kuma attajirin da hakimin ya alkawalta za a nema ya yi bayani. Yanzu a madadin wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne a gai da grace sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. da aka nada ya yi aiki ne da United Nations Majalisar Ɗinkin Duniya a kan tattalin arziki a Afirka da sauransu. To, but matsala da ake fama da ita yanzu a Najeriya ya kamata ya fuskanci mutane ne wa'anda suka san tattalin arzikin da yake cikin Najeriya ba wanda yake wajen Najeriya ba ko kuma wa'anda za su ɗau shawara daga wasu ƙungiyoyi To madalla wannan wani ƙwararre ne ke magana a kan naɗin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a kan masu ba shawara wasu guda hudu sai a biyo mu a shirin mu na hantsi domin ji cikakken rahoton. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma ga ladan a wannan kare ya bamu labarai amma a takaice. jami'ai a ƙasar turkiya sun ce mutane takwas ne suka mutu sakamakon tagwayen harin da 'yan tawayen kurdawa da ke kudu maso gabashin ƙasar suka kai hawa kuma mutane da dama suka samu rauni 'yan tawayen dai na jam'iyyar ma'aikata da ake kira kuristan workers party da ko kuma pkk a takaice sun tada bom ne a gefen hanyar garin kizitep da ke yankin gundumar mardin inda hakan ya dalilin mutuwar mutane uku nan take kana wasu 25 suka samu rauni daban-daban cikin waɗanda suka jikkata ko har da yara ƙanana su biyar ma'aikatar tsaron rasha ta ce za ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i a yankin aleppo na ƙasar syria domin a samu damar gittawa da kayayyakin jin kai ga birnin wanda yake cikin damuwa ƙasar ta rasha ta ba da wannan sanarwar ce jiya laraba ta ce daga yau alhamis karfe goma zuwa karfe ɗaya na ƙasar ta syria za ta dakatar da buɗe wuta a ranar talata ta gabata ne dai majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a samar da wani lokaci na musamman a cikin kowane sati domin a iya gittawa da kayayyakin jin kai ga mabukata a yankin na Aleppo. Lokacin da wannan sanarwar ta kai ga kunnen babban jami'in kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Stephen O'Brien, ya shaidawa taron manema labarai cewa zai yi na'am da duk wata shawarar da za a bayar muddin haka za ta kai ga kayayyakin jin kai su kai ga 'yan gudun hijira. a gaishe ka masu sauraron mu anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma salaman abu da cd waɗanda suka ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jemi nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima salamu alaikum